gidan aljanna imani yana kai mu aljanna da izinin Allah bal huwa sharrun lahum sai Allah ya sifata sharrin sayutawwaquna ma baqiyu bihi yawmal qiyamah za a nannada musu abinda suka yi rowa da shi gobe kiyama kaga sharrin kenan ya fi su gobe kiyama sayutawwaquna za a nannada musu ma baqiyu bihi abinda suka yi rowa da shi yawmal qiyamah ranar kiyama duk kaga bara mu gane me takamaiman za a nannada musu abinda suka yi ruwa da shi ranar kiyama ba sai mun dawo gurin manzan Allah حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدث عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي ko ya kuke cewa kudin zai kare to Allah mai girma da kuka yake cewa wanda suke tara dukiyar nan ba sa bayarwa fi sabilillah Allah ne ba su amma kuma ba sa ta ba sa bayarwa to kada su yi zaton kuma khairul lahu kada su yi zaton alkhairi ne gare su bal huwa sharrul lahu bal sharri ne gare su to babban sharri shine a gobe kiyama dukiyar za a nan da mutum matsayin maciji wal bukhli abu na biyar shine ruwa ya Allah ka tsare daga ruwa kaga kenan akwai zargin ruwa ke yana daga cikin abin da ake neman tsari wal jubuni abu na shida ya Allah ka tsare daga tsoro wa bala'id daini da ninkin bashi ninkin baninki wa ghalabatir rijal da kuma rinjayen mazaji anan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga wa daga me daga ruwa sannan a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl fatu Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl ya Allah ka tsare ni daga ruwa wa a'udhu bika min al-jubni oke ruwa tana tafiya tare da tsoro marwaci marowaci zaka samu matsoraci ne marwaci sai ce wa ruhu bika min aljubuni ya Allah ka tsare daga ruwa ya Allah ka tsare daga tsoro wa ruhu bika min an uradda ila sabilillah ana kiran ku ku ciyar da dukiyoyin ku fi sabilillah dan daukar ma addinin Allah amma Allah ya ce fa minkum man yabsar daga cikin ku akwai marwaci akwai masu ruwa haka ne haka ne daga cikin ku akwai 진짜 farkon suratul baqara alif lam kuna mai ci la yaslaha illa al-ashqa ba wanda zai koni da wannan wutan sai dai shaki Allah ya sa ba ma cikin su to sai Allah ce wa sayujannabuha hal atqa da sannu Allah zai nisantar da mu wanda yafi tsoron Allah da wannan wuta to shi wannan mai tsoron Allah me yake yi shine Abu Bakr Siddiq alladhi yuti malahu yatazakka shi ne yake ba da dukiyar shi yana so ya zakka kaga tsoron Allah kenan yana tare da me ɗaukowa ka bayar siffa ce ta masu tsoron Allah na biyu ciyarwa siffa ce ta muminai da wannan yake samu Allah mai girma ɗaukaka a suratul baqara ke ya ayyuhallazina amanu ya abinda Allah ya ba ku anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abinda Allah ya zata ku min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi kafin wata rana ta zo ranar babu cinikayya wala kullatun sannan babu wani abokantaka wala shafa'a sannan babu wani ceto da zai amfani sai ceton da Allah ya rabe izini akan shi wal kafiruna hum zalimun kaga nan Allah ya kudatar da mu'mini su yi mai su ciyar a cikin siffofin mu'mini da muka wuce Allah mai gima da muka ya ambata innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zana zadatuhum imana in an karanta musu ayoyin Allah yana ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ce alladhina yuqimuna as-salata ma suna ciyarwa wallazina idza anfaqu أي الإسلام خير يا رسول الله ونمسلم تيني فالخير عبد الله بن عمرو بن العاص أي الإسلام خير قال تطعم الطعام ونمسلم تيني بي سيما الله صلى الله عليه وسلم كتير دعوتي kaga kenan musulmi baya kuma ki wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif sannan kuma kai sallama wanda ka san shi da ma wanda baka san shi ba yanzu duka siffofin bayan Allah gaba ɗaya ba marwata ba ne. to sai dai sai ya zama saura siffan zuwa kenan munafukai su ne marwata Allah kiyaye mu sannan kuma da kafirai kafiri shi ma baya ciyarwa kuma baya kwadaitarwa akan ciyarwa wanda za a bashi littafin shi da hannun hagu bai kulu ya laita ni lam kuta kitabiya yace ba shi littafin shi ba bai san menene ba har zuwa fadin Allah mai girma da kaka innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la na ala ta'amil miskin baya imani da Allah sannan kuma baya kudaitarwa kan ciyar da miskini mana kenan rowa sun ce ta kafirai rowa siffa ce ta munafikai Allah yi kiyaye anan Allah mai girma da kaka matsalan farko ayan ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم الله يذكي مسألة تبيو أتي آية الله بما آتاهم الله من فضله da abinda Allah ya ba su na falalar shi mana kenan waye mai bayarwa Allah waye mai hanawa Allah da wannan duk abinda muka samu waye sharri ne gare su to sharrin a gobe kiyama shine za a nan nada mutum a nan a wuyan shi gobe kiyama to daga nan duniya wanda suke rowa ba sa fitar da zakka zai iya kasance sharri ba gare su kawai ba haka dukkan mutane gaba ɗaya musarrari hadisin abdullahi ibn abbas da imam tabarani ya rawaito a cikin mu'jamul kabir al-imam al-munziri yake cewa sanadu qaribun min al-hasan a cikin at-targhib wa tarhib na koko hadithin hadithi na 1136 na 1136 Abdullahi ibn Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khamsun bi khamsin khamsun bi khamsin abubuwa guda biyar idan kuka yi su to Allah zai jarabta ku da abubuwa guda biyar na ɗaya shine ma naqada qawmul ahad illa sullita alaihim aduhu Ba mutan da su warware alkawari tsakaninsu da Allah su warware alkawari tsakankaninsu face sai Allah ya ɗora musu abokan gaba a kansu kamar mu kenan mun warware alkawari sai Allah ya ɗora mana abokan gaba a kanmu na biyu wa ma hakamu fi ghairi ma anzalallah mutane marasa za koma suna hukunci da wani abu daban ba Qur'ani ba illa fasha fihimul faqr face sai talauci ya yaɗa cikin kaji wai sai ake wani lissafi akan cewa a najeriya ina ne aka fi talauci a arewa a ina kwanakin ba suke ci a sokoto sokoto ba birni shehu ba mujaddadi ba wai a nan gudun aka fi talauci Allah Allah ya rufa mu talauci wa ma haka mu bi ghairi ma anzala Allah illa fasha fihi mutane face sai mutuwa ya yawa cikinsu ai da maka ba ta san hiv ba amma yanzu ka wallahu musa karanci ka samu gida goma sai ka samu wani yana da shi a unguwa sai ka samu wani yana da shi to ko kai ma baka iskanci ba to za ka yi ɗauka ta hanyar aski ta hanyar wani kuwa da baka illa fasha fihimul maut to sai wannan matsala wala mana zakata mutane ba za su ba hana zakka ba anhumul qatr ba ce sai an rike ruwan sama kaga kenan alheri ne gare mu sharri ne gare mu to kaga wannan sharri tun daga duniya ce mutane ba za su koma suna coge wajen abun abu ba ba ce sai Allah mai girma da kuka ya rike tsirran shi ba ruwan sama sosai sannan kuma tsirran aje a ta noma a ta noma riskan shi tun daga nan duniya wala yahsabanna alladhina na bima a ataakum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sharri ne gare su sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu sama wata ardh dukkan gadon sama da ƙasa na Allah ne mai girma mutane ba za su taba hana zakka ba face sai an kama su da fari hadithin buraida ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mana qaumun zakata illa talahum bisini mutane ba za su taba kasancewa su daina bada Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk wanda ya ciyar ya Allah ka mai mai da madadi dayan kuma sai ya ce me Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya kankame zama alhaji dan dambe an san dan dambe ya dan dambe yake kaga dan dambe kullum hali shi yaya hawa a dunkule idan ka zama alhaji dan dambe to shikenan mala'ika yana ma wata miliyan kaza ta kone gidan shi ya kone ƙarshen ƙarshe sai zo ba komai kuma addu'ar mala'ika tana ci ba wallahi da wannan diyan da zaka yi ka dinga kokari kana bayarwa ko kaɗan kaɗan ne sai ka samu Allah mai girma da kuka yana mai maka idan muna so Allah mai girma da kuka ya ninninka mana mu dinga ciyarwa in muna so mu samu babban daraja mu dinga ciyarwa darajatul bir mun karanta wannan a ƙarƙashin lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu in muna so mu kasance cikin masu imani mu dinga ciyarwa in muna so mu kasance cikin al'abara mu dinga ciyarwa in muna so mu zama cikin masu masu ima masu tsoron Allah muttaqi mu dinga ciyarwa in kana so ka zama kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinga ciyarwa dauki nauyin maraya ka gani gobe kiyama kana kusa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi in kana so a yanta ka daga wuta ka dinga ciyarwa ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa mata ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna fa innakunna aktharu ahli an ce ya ku ya taron mata ku dinga yawaita sadaka yace domin ya ga mata su ne mafiya yawan wuta kaga kenan sadaka yana yanta mutun daga ina wanda zai dinga sadaka ya dinga bayarwa insha Allah sai Allah ya dinga sauƙaƙe mai alkhairi fa amma laka bil husna fasanuyassimuhu lil yusra sai ka samu Allah yana sauƙaƙe maka sannan kuma da zo kana ciyarwa ya ka samu mutane suna ƙaunanka amma ka zama alhaji dan dambe fa sai ka samu mutane ba sa ƙaunanka ko ma da an ji ana bubbuga ba gida shikenan kowa sai ya kwanciya yake amma ya kasance a unguwa kana taimaka musu in an ji wani zai taba ka to an taka wa bala'i sai an fito duk wanda zai duk wanda zai zo sai a yi da shi da ma taimaka ma kowa baka taimaka ma yan uwanka ba shikenan duk wanda zai zo ma ya tafi da kai ya zo tafi da shi har yanzu in muna son Allah ya haɓaka mana arzikin mu mu dinga ciyarwa yamhaqullahu riba wa yurfi sadaqat sannan kuma shi mai ciyarwa hannun shi ne mafi alkhairi hannun sama shi yafi alkhairi fiye da hannun ƙasa sannan kuma hannun sai mu kasance cikin muflihun wanda suka ci nasara to duka wannan dai mun yi yaƙi da muke nan. mun yi yaƙi da ruwa amma idan mutum ya ce zai kankame ki bayarwa to shi kenan kada ya zaton wannan alkhairi ne gare shi bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhiru bihi yawm al-qiyamah yana nuna maka cewa abin da muke yi a nan duniya Allah mai girma da kaka zai mana hisabi da shi a gobe kiyama me yasa ake cin wannan ranar yawon kiyama me yasa domin Allah mai girma da kaka ya gaya mana cewa li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin abdullahi ibn umar ya karanta wannan sura iktasabahu wa fima anfaqa in shirya wannan tambayar Allah sai ya tambaye ni dukiyata ta ina na samu ta ina na ciyar kai ma sai Allah ya tambaye ka ku ma sai Allah ya tambaye ku ta ina kuka samu dukiyoyinku ta ina kuka ciyar wallahu bima ta'maluna khabir ar-raqib al-asfahani yace alimun bi akhbari a'malikum ai Allah ya san me muke aikatawa wakila masara na biyu ay alimun ne a umurikum Allah ya san abin da muke a koyi wakila khabirun bi ma'ana mukhbirun wasu ce a mukhbirun zai ba mu labarin abubuwan da muke aikatawa to da wannan Allah mai girma da kuka zaka samu yake umarta mu karshen suratul munafiqun da Allah mai girma da kuka ya umarce mu mu ciyar wa anfiqu mimma razaqnakum Ka kaga yayi kusan daidai da wannan wala ya sabata alladhina yaquluna bima atahumullahu min fadlihi to har zuwa ƙarshen ayar sai Allah ya ce me wallahu khabirun bima ta'malun kamar in ka duba nan wallahu bima ta'maluna Khabi, a nan suratul munafiqun